sai ɗayansu ya musulunta ko mijin ya musulunta mata bata musulunta ba ko matar ta musulunta mijin bai musulunta ba to ɗanwa za a ɗauka a baiwa za mu ji za mu ga hukunci yadda manzo Allah ke hukunci da adalci da kula da 'yancin ɗan adam ba a nuna ƙarfi eh قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البجي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم عن جده أنه أسلم الضمير أنه يرجع إلى من؟ wa abat mar'atuhu an tuslima ya musulunta matarsa ta ki ta karbi musulunci fajja abnu lahuma saghirun lam yablughu al-hulma sai dan yaro karami dan su karami wanda bai balaga ba sai ya zo fa ajlasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aba hauna wal umma hauna sai manzo Allah ya aje uban gashi nan ya aje uwar gata nan thumma khayyarahu sa'an sai ce ma mada ko ka bi ubanka ko ka bi uwarka sa'annan sai manzo Allah ce Allahumma hadihi Allah ka shiryar da wannan dan fa haɓa ina abi sai ta wajen uban shi karfi aka nuna cikakken yancin dan adam ke mutum ya musulunta ba ta shi cikin musulunta suna da bai balaga ba Tuwa za a baiwa duk duniya sa ce a ba musulmi ma da dan za a bar to amma manzo Allah sai nuna adalci sai aji uban da ya musulunta gashi nan uwar da bata musulunta ba gata nan ita ma an kiyaye ta kenan sa'annan aka ce ma dan ka zabi wanda kake so tsakanin uwanka da ubanka kafin ya tashi ya zaba sai aka taimaka masa da addu'a Allahumma hdi Allah ka shiryar da shi sai Allah ya shigar da shari'a a zuciyarsa sai bi ubansa wannan kadai za ka ɗauka ka yi bayani na adalci manzon Allah sallallahu alaihi na kula da yancin ɗan adam gashi bata musulunta ba koranta aka yi ba a koranta ba قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال يتي بين أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتمت تزوج من الله صلى الله عليه وسلم ستتي فداك أبي وأمي na fanshe ka ya manzon Allah da iyayena da mahaifiyata da mahaifina inna zauji yuridu an yadhhaba bidni muna tare da mijina mun rabu yana so ya ɗauki ɗan ya tafi da shi ya rabu da ni wa kan na fa'ani wannan ɗan kuma shi ke min hidima yana amfanar da ni wasa ƙari min bi'ir abi ina ba shi ke min hidima shi ke zuwa rijiyar kaza a ina ba ya ɗebo min ruwa ta nuna hidiman da yake mata faja a ha sai mijin ya zo wa kala man yi fasimuni fibini ya ce wa zai iya za da ni a cikin ɗana da na haifa ويقصى فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يا غلام يا خير أيام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت أم فهمت uban me yasa ya rasa haƙƙi a nan matar zuwa ta ce ya manzan Allah wannan ɗana ne yana yi hidima shi ke zuwa rijiya kano ne ka ce randa bakwai ko rijiya bai ne yake zuwa rijiya abi mai ne a abi ina ba shi ke zuwa ɗebo mai ruwa yana yi min hidima gashi mun rabu uban shi na so ya ɗauke shi tafiya raba ni da shi na zauna ba mai yin hidima kenan kaga tashi shi da magana mai hankali na mutunci faja a faja'a ha sai mijin uban yaron ya zo wa kala man yi yukhasimuni fi fibini man yi yukhasimuni fi fibini wa zai ji jayayya da ni a cikin ɗana ya nuna mai kenan alfahar ko malamai da suka yi littafi wannan littafi ɗaya ne buhari aka yi sharhi wannan ce fathul bari wannan ku ce umdatul khari malami suka ce a wajen rada sunan ma an samu bambanci fathul bari da umdatul khari wannan ne akwai ladabi a ciki sai sa Allah ya bashi karbuwa ya fi umdatul khari umdatul khari akwai me akwai ji da me ji da isa wannan ku ce fathul bari akwai ladabi akwai kankan da kai to shi ne haka kalmomin suka faru ana ya manzon Allah wannan ɗana ne mun rabu da ubansa wannan ɗan shi ke mai hidima ya je ɗebo min ruwa daga rijiya ya min komai gashi nan uban shi yana so ya zo ya raba ni da shi da uban ya ji sai ya taso ya zo waye waye sai ja da ni akan ɗana Allah sai ja da kai akan ɗanka kuma ya nuna ma baka isa ba dama ka'ida ne duk sa'ad da mutum ya alfahari da abu sai Allah duk abin da kai alfahari da shi sai Allah ya nuna maka baka isa ba fir'auna ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al tajri min tahti afala a cikin me aka da shi a cikin ruwa بعد ما كانت الأنهار تجري من تحته الآن الأنهار تجري من فوقه to manzo Allah sai zo yace kai dan da ga ubanka ga uwanka bi wanda kake so shikenan manzo Allah ya addu'a a koye Allah ne na daftar da wannan uban sai ɗaya zai kama hannu wasu sai kama hanya ya tafi shikenan uban ya ja bai ja mutum da manzo Allah ya hukunci ya zartar da hukunci kuma na adalci bai isa ba eh. zancen mai yukasi muni bini ya zo magana kuma ta kare me watakila magana da ya gaban manzo Allah kenan yayi ba da jamal yukhasini fi fa qala fa qala al fa'u lit ta'qib sai manzo Allah ce ya kai yaro ga uwarka ga ubanka ka bi wanda kake so shikenan eh eh wanda ya fi cancanta ya kula da ɗan shi ne eh, wanda wanda zai kula da maslahar dan ba shi ke nan ba kuwa akwai wata magana ne eh yunzaru zarurin asla asali uba shi ke da haƙƙi a kan ɗa uwa ita matara da haƙƙi a kan ɗa wata mace ta wani suka rabu da mijinta zai zo yana zai kwaci ɗan sai na umar kan sai na umar ya haka yi da suka rabu da matarsa ya zo da ƙarfi ya kwaci ɗan aka ce mishi ka isa don me sai su ce ya rasu Allah ga wannan a ciki na ne jakarsa da ya kwanta a ciki da ya fito kuma ya zauna nonuna na nan yake sha ya ce ga shi yanzu mun rabu da ubansa yana so ya raba ni da shi ya kwace shi ta sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta da kirki? An sai dai in yi aure kai bar mata da aka tafiya ba shi ke nan ba kaga yadda ta fi da magana ya manzu Allah wannan da ciki na ne jakar da ya kwanta a ciki in yanzu ne sai ta ce wata tara ba gaba ne ba bayan an haife shi kuma cinyoyi na suka zama wajen menene dinsa nonuna na suka zama menene ma na jiki na ya rayu gashi mun rabu da uban shi zai zo ya raba ni da shi dan Allah wannan matan ba ta da ilimi gashi mun rabu da ubansa zai zo ya raba ni da wannan dan duk duniya shi aka cewa lallai zuciyarta tana rata idan aka raba ta da wannan dan zuciyarta za ta kusa bugawa sai manzo Allah ce anti ahqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta da kirki dan matukan baki aure baki kina yin aure kuma shikenan kin sanar da hakki kike wanda ya fi cancanta sai a je wajen alkali shi zai duba wa ya fi cancanta shi zai duba halin da ake ciki eh. amma ubanta zai dauke uban yaro zai dauke shi tafi da shi yalwan shandam ubansa za ta rike shi a kano shi a ce a bashi na <laughs> uba shi za ta da shi yalwar shaddam uban shi kuma yana kano sai a ce a bashi yana a za a bashi a kano ko ba shi za ta da shi sabon gari uban shi na cikin birni zai dawo ina al'aslaha abinda ke maslaha ke bayan ga mana kotun banzu allah muka yadda aka warware abubuwa cikin ruwan sanyi da kula da haƙƙin ɗan adam wancan hikaya ta farko ba tabbata musulunta ba ba a kore ta ba an kiyaye hakkinta amma ba lallai ne ta samu abinda da ke so ba ko babu iddatul muhtali'a imamun nasa'i kenan yace mace da suka yi hulɗi ta yi hulɗi da mijinta inda da za ta yi mai jini uku ne ko tsarki uku ko ya za ta yi قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان ابن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ ابن أفراء أخبرته ولما تنتبه للأبار تجي أن ثابت بن قيس ابن شماس sabit bin kais ibn shammas shi da ki matarsa har ya karya mata hannu fa kasara yada wa hiya ita kuma sunanta Jamila bintu abdullah bin ubay fa ata abuha yashtaki sai wanta kokarin ta yazo yana karan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila thabit sai manzon Allah ya kawo thabit fa qala lahu ce tun da ba za a zauna lafiya ba yau duka gobe duka ai la tarara wala jirara duka ka ji mata ciwo ai ba ba daidai ba ne bai halatta ba khudhil ladhi laha alayka wa khalli sabilaha ka karbi abin da ka bata ka sake ta kala na'am yace ina eh, yadda da haka fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tatarabbasa haidatan wahidatan fatalhaqa bi ahliha sai mazu Allah ce to ki zauna sarki daya haila daya sannan sai ki tafi wajen iyalanki to malamai sai wasu suka ce hul'i saki ne ko ba saki bane wanda suka wanda suka ce hul'i saki ne suka ce sai ta yi jini uku ko sarki uku wanda suka ce ba saki ba bane shine in ta yi haila daya ya wadatar wanda suka ce ai saki ne amma an yi istisna'i saboda ga nasi malamai abin da suka faɗa ke ga cikin ga sauran maganganu insha Allah قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضته تيز فوكتي حيلة دايا بأبين إنا تزونا با إيه كما الله زي ما توفي عيه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك أكتب كبام تكتم بياني أبن فارومك قالت ikhtala'atu min zawji na ya kulɗi da mijina sun maji ta usmana fasa altuhu sa'adda sai na zo wajen sai na sai na tambaye shi ma za a layya mina da idda mai zai na ga idda fakala la idda ta alaiki illa an ta kuni hadisa ta hadin bihi fatan kusi hatta ta hidi ba ki da idda sai dai in ba ki jima ba da shi mana ya sadu da ke kenan to sai ki zauna haila daya mana istibra'i kenan qala wa ana mutbi'un fi zalika qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maryam al-maghaliya sai na usman yace hukuncin da din nan na bi sunna hukuncin da manzo Allah ne akan wannan mata kanat ta ta thabit bin qais bin shammas fa ihtala'at minhu ita ma abin da ya faru ke hukuncin sayyidina usman ke babu mastusniya mastusniya min iddatil mutallaqat babin da yazo abinda aka togace na iddan matan da aka sake su macin da aka sake ta mai je mai iddanta macin da mijinta ya mutu mai abin nan dinta macin da mijinta ya mutu ya barta da ciki ta haihu bayan ya rasu da kwana goma ko ashirin ya za a yi shine duk abubuwan da imam nasa'i ya kuma قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن Ibrahim. قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله أجل فدر الله بن سركي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الله بن سركي بايا سوكي حكمتي sai ya kawo makamancin hukuncin ko wanda ya fi wancan ne to me ce annas ba wannan su da shari'atul islama me nas canji ko shafewa me A eh, ai wajen bayanin nan in ba a yi cikakken bayani ba sai matsalar ta kara rikicewa sai ta shafi kuma aqida إيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما هو النسخ في الشريعة الإسلامية ما هو النسخ شرعا أشافي من سنني أكاو من سوكي جواك شافي من سوكي أكاو سنني كمفا أشافي annas in aka ce a shafi hukunci a ɗauke wani hukunci a kawo wani hukunci dangane da ni da kai zai dace saboda lokacin da zan ajiye hukunci in nan ban san mai zai zo gaba ba sai na zo na ga yadda ya kamata a sai na ɗauki wancan hukunci, sai na kawo wannan ya yi daidai da ni ko bai yi daidai ba ya yi daidai da kai to Allah lokacin da zai ajiye wannan hukuncin da za a zo a shafe gaba bai sani ba ne eh sun ce albada'atu ala Allah muhal albada'atu ala Allah muhal ina ba na wannan magana na Allah ya zartar da hukunci kuma ya budu fi ma ba da Allah haza ahsan min zaka suka ce muhal lokacin da Allah ya zartar da ya ajiye wannan hukunci ya san gaba mai hukuncin zai zamo ya san ya za a yi to shi yasa in za a ce nas sai a ce a ɗauki hukunci mu'akkat a kawo hukuncin da zai istimrar ma'ana lokacin da allah ya ajiye wannan hukunci na farko ya san mu'akkat ne akwai lokacin da zai zo canja shi ba wai ya aje hukuncin ne ya aje hukuncin ne daga baya sai zai kai wannan hukuncin ya fi dacewa ya suka ce albada'atu allahi muhal mustahili ne yabdu za a ahsan min dhalik an fahimta da ke sami za ka ce mai nasu sai ka ce ɗauki hukunci mu'abkat da kawo hukuncin da zai istimrari zuwa har abada to akan haka wanda ya ajiye hukunci mu'abkat din ya san lokacin da zai zo ya canza wanda ya kawo wannan ya san abin da yasa ya kawo an fahimta in ba ka bar duk tarihin ne abin da sai ka zo ga ma'ana anta tujizul bada'atu ala Allah kenan wa huwa mustahil ma'ana al bada'atu ala Allah shine Allah ya zartar da hukuncin nan ana cikin tafiya sai kuma zai bayyana ga Allah cewa ai wannan hukunci yanzu bai dace ba ga abin da ya dace <coughs> ya halaka muhalu ko mustahil an fahimta a lokacin da aka ajiye wannan hukuncin dama an ajiye shi ne mu'akkad kai ne baka sani ba da lokacin canza shi kai sai aka janye aka wanda aka canza ayatan makana ayatan wallahu a'lamu bima yunzil wallahu a'lamu bima yunzil Na farko da na yanzu. an fahimta yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhu Allah ma sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab na farko da na karshe duk a fili suke a wajen Allah madaukakin sarki qalu فأول ما نسخ من القرآن القبلة سكتي فرق أبن أك شافي أك نسخين القبلة نسخ بيت المقدس إلى بيت الله الحرام an fahimta. don ka san ma cewa nas abu ne mu'akkat da aka aji in ba haka ba lokacin da Allah ya ce a kalli baitul maqdis Allah bai san baitul haram ya baitul maqdis bane ba bai sani ba ya sani shi sa wancan aishi ne mu'akkat da hikimatin arada Allah wa qala wal mutallaqatu matan da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurud za su yi tsokaci za su yi jira ƙuru'in tsarki uku ko jini uku albakara wallati ya isa min almahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddazu wata uku wallahi lam yahidna ay eh, nan mu muka tsaya ko suratul talaq fa nusika min dhalika qala وإن طلبتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما نامت من حيلة قال سكيتا ذات الجني أخو سركي أخو wace ba ta da haila binta girma ko mata kai ta yi haila ba sai ta yi wata ba shi ke nan ba sai ce wa in tallafta muhunna min kabil an ta masu to mace da ke haila ɗin mijin da ya aure ta bai sadu da ita ba sai sake ta sai auren ya mutu ya za an ce mai haila ta yi tsarki uku ko jini uku wacce ba ta haila ta yi wata uku to wannan tana haila din ta kai ta yi haila din amma da ya aure ta bai sadu da ita ba ta tare ba sai rabu da ita ma lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ba ku da wata idda da za su yi muku na wata uku ko tsarki uku ko jini uku an daura aure yau da safe kan yamma ba ta tare ba sai ce ya sake ta sai ta je ta yi wani aurenta ba sai ta yi idda babu iddatul mutawaffa anha zawjuha babin da yazo na iddan da mace da mijinta ya rasu za ta yi za mu ga gwagwarmaya da abdullahi dan abbas da abu huraira ko bin mas'ud suka ta fama abdullahi dan abbas sai ce abadul ajalain ma'ana abadul ajalain shine lokacin da take da ciki inda kafin ta je ta haihu adadin tsawon shi da tsawon tsarki da idda da za ta yi wata uku wanne ne ke gabanta ya ce da shi za ta yi aiki za mu ga yadda suka yi ta ba in sha Allah قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة قال حدثني هويد ابن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة أم حبيبة تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم أن الله صلى الله عليه وسلم ينافذ لا يحل limra'ati baya halatta ga mace kowace ce ita tu'minu billahi ta yi imani da Allah wal yawmil akhir tahidda tahiddu ala mayitin ka thalathati ayyami babu duk mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta yi ma wani mamaci ta kaba sama da kwana uku sai mijinta ubanta ya rasu kaninta ne dan uwanta ne wani ne hankalinta ya tashi kare shi kwana uku shine za ta daina kwalliya da ado saboda tana nuna jimami da bacin rai sama da kwana uku ba za ta yi ba sai mijinta illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashira sai mijinta kadai shine in ya rasu za ta yi ta kaban wata hudu da kwana goma amma ubanta ne ya rasu ko uwarta ce ko wanta ne ko kaninta ko ɗanta ko kaka ko wani aziz mai mai daraja a wajenta to an ba ta izini za ta yi kwana uku ba ta kwalliya tana nuna cilimami da bacin rai yana shiga kwana uku sai ta koma rayuwar ta irin ta da sai mijinta kaɗai shine wata hudu da kwana goma an fahimta قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن na بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قلت عن ha. qala na'am an ummiha daga uwata aka daga mahaifiyarta aka dauko wannan riwa qala na'am inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama su'ila an an imra'atin tuwfiya laha zawjuha an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wata mace da mijinta ya rasu fa khafu ala ainiha ataktahilu sai suka ji idan tana ciwo suka ce ta sa kwalli zali don ta samu lafiya fa qala kad kanat ihda kunna tamkuthu fi baitiha fi sharri ahlasiha haulan thumma kharajat sai mu ce da lokacin da wannan wata hudu da kwana goma ba za ku yi hakuri ba da cikin jahiliya mace ta mutu shekara ɗaya za ta zauna a sata cin hakurki a sata cin keji a sata cin waje marasa kyau a gida tana zaune sai shekara sannan ta fito fala arba'ata ashhurun wa ashra a wata hudu ne da kwana goma za ta yi ta kaba ba za ta yi kwalliya ba ba za ta ci ado ba ba za ta ja hankalin maza ba amma in ya tabbata babu ba da lafiya fa za a yi mata magani dan fahimta don a ce wa kan fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhuribtum ilayhi قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس ابن قهد الانصاري وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا أم سلمة لأم حبيبة سوسكتي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتمت تزو وجم الله صلى الله عليه وسلم سيتتي إن ابنتي توفي عنها زوجها ta mijinta ya rasu wa inni akhafu ala ainiha afa aqulaha ina jin mata tsoro kada ta samu ciwon ido zan sa mata zan ta sa kwalli magani fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad ta jini kunna tajlisu hawlan da lokacin jahiliya mace tana zama ne shekara ɗaya mijinta ya mutu wa inna ma hi arba'atu ashhurin wa ashirin. yanzu shari'a ta zo ta kawo ta hudu da kwana goma za ku yi karfin hali ba فإذا كان الحول خرجت a haɓe ببقرة sai shekara ya kai sai ta fito sa'annan za ta cire daddatti kayan da ta zauna shekara ɗaya ɗin yanzu za ta yi kwalliya ta abin nan shekara ɗaya kuke yanzu shari'a ta zo wata hudu kwana kuma ba za ta iya ba to wannan aka ce tana gudun kada iya idan ta yi ciwo to in ya tabbata idan ta yi ciwo ɗin fa eh tambaya wani sai malam mutumin jos ne ne rigiman jos ta koya kawo wannan na zaune wuri kaza don allah a shar'ance ya halatta mutum ya sayar da su ɗaya ya samu jari yana sana'a ya halatta ko bai halatta ba mutum ne ya shiga wani hali ba shi da sana'a ba shi da jari zai iya sai da kodarsa ɗaya

kodar wajen jikinsa ne ba cikin jikinsa ba ne ba hmm. tambayar da muka yi tambaya muka yi ko ka ba da jawabi ko ka ba. baki kuma ka tambaye mu tambayar da muka yi ya cire ya sare samu jari a wace a karkashin wace hujja bai halatta ba ya kodar ajiya ce ta Allah Allah ya ba shi guda biyu rayu da su bai halatta sayar da daya don ya samu jari ba in ya cire daya duk likitocin duniya suka ce ba zai cutu ba zai samu lafiya aka sayar kuma kudin yanzu ya salwanta ba bai halatta ba wa kuma ya ce a ai ba dabba ba ne wannan mutum innal mu'mina la yanjusu la hayyan wala maita hmm. eh eh <laughs> amma shari'a ita yadda da ƙwararren likita in ya ba da bayani game da abu shari'a za ta yi aiki da shi amma lafiya tana hannun allah <laughs> amma shari'a ta ce sai da bawansa ko ya san da mutum ba guda bawansa eh. malamai suka ce harin lalura zai ba da taimako ya cece rayuwar wani amma ya tijara da shi ya sayar ya samu kudi haramu ne ba malamin ne ba da izini a kan saboda me saboda wannan magana ta ce tana jin matsoron idanta da ta ce idan ya kafu da rashin lafiya to shi aka ce ai sa kalau jari yake nema aka ce ai ba nan lallai bane shi ya samu jari yana da karfi ya je da ku ya je ya noma ya je wata sana'ar ba nan lallai bane Eh, a sai eh, a inda lamura ya halatta ya ceci rayuwar wani tare da sakankan cewa shi ma rayuwarsa za ta tsira a zai iya yin aiki to ya wadatu ba iya yin aiki ya wadatu gabarin aiki yana da hali suka ce ya halatta ya ba da gudunmuwan jini ko wani abu don ya ceci rayuwar wani in an tabbatar da mai shi inda ba zai tashi ba sai da wannan taimako amma bai halatta ya sayar don ya samu kuɗi ya mai da kasu ya sai abu kuma ya zama tijara to nan kuma tambayar za su shari'a ta halatta masa ya ba da gudunmuwan wani abu na jikin shi don ya ceci rayuwar wani kuma ta hana shi ya ceci rayuwarsa

<laughs> gaje nesa abatan ta eh. sai suka ce e an ba shi izini ya ba da gudunmuwa don ya ceci rayuwar wani amma ba a ba shi izini ya mai da abin kasuwanci ya sayar don kanshi ba <laughs> a bai ba tawilin ba sai dai kai ka ce ka yi tawili kana neman mafita amma shi ai bai tawili ba ai shi sa ka ce ai ba yana neman ita ce da karfin shi ya zo ya ce zai iya sarra kodarsa ɗaya da karfin shi dan ya samu jari sai ce ai kai babu wani abin da ya tun da kana da karfi ka je ka yi da komar ka je ka yi noma mana ka je ka yi ga ayyuka da yawa sana'o'i da yawa eh. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يقول عن صفيه بنت ابي عبيد انها سمعت حفصه بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة بايا حلتا كما تي إيماني دا الله دا منزل رانا الآخرة تي تكبا أكم ونممتي سمد قوانا أقسم جدا إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال اخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سوائل قال انبانا سعيد عن ايوب عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة قال أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثني الصهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه babu iddatin hamili almutawaffa anha zawjuha mace mai ciki da mijinta ya rasu ya za yi idda mijinta ya rasu ya da ciki wa ulatul amali ajalhunna an yad'ana hamlahunna to in ya mutu ya barta da ciki ko kwana sati daya ne sai ta yi wata tara kenan ba haka bane ba to in ya mutu ya barta da ciki wata tara sauran sati biyu ta haihu fa sai ta haihu eh a ya kuma kace ulatul amali ajalhunna an yad'ana hamlahunna ايضا ضعنا حمله أجلهن أي ضع أي شيكي لما نا بازات أرب يتربصن بأربعة أشهر وعشر أن سوكي ونكي نا تشيني ذا مغني كفا ما أبلاه نا أباز دا جماعة قال أحمرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست وتبيور الله صحابية سنة سبيعة الأسلمية تاحي بعد وفاة زوجها بليالي bayan mijinta ya rasu da rai kwanaki kamar goma ko ashirin sai ta haihu فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت mijinta ya rasu bayan ya rasu tana da ciki bayan kwana goma ko sha biyar ko ashirin sai ta haihu sai ta zuciya manzo Allah na haihu ina son ban je aure sai manzo Allah ce kina da izini je ki aure sai ta je ta yi aure jina jina ko yana son ta sai aure ta eh wace ka'ida wa ya karanta da kayar mata ashirin wa ashira manzo Allah wa ya zartar da wannan hukunci <laughs> eh za ka ji makokar bayan da aka yi wani saurayi da wani dattijo tsoho eh قال اخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروه عن ابيه عن المسور بن مخرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سبيعه ان تنكها اذا تعلت من نفاسها ya umarci su bayyana ta yi aure in ta gama nifasin ta ma ta haifanta قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة ما مجد يا رسول لقوانا عشرين دو قوانا عشرين دو برسيتها يوم فلما تألت تشوفت للأزواج bayan ta haihu ta gama ta wanke jini sai ta fara zawar ta fara kwalliya ta fara kunshi ta fara kaza ta fara rataye ta fara fa'iba alaiha zalik fa'iba zalik alaiha sai mutanen uwa suka ce aibi ne yaya ne kina haihuwa yanzu su mijin ki yara su daga haihuwar ki sai ki fara kunshi ki fara jan hankalin maza فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai labari ya kai wajen manzo Allah ga subai'a mijinta ya rasu kwana biyar ko kwana uku nan da nan gashi ta fara kunshi ta fara eh, mene rataye ta fara eh, zawarci fa qala ka yamnaquha kadin qada ajalha me zai hana ta aure ajalinta ya cika za ta yin aurenta ba shi magana ta kare ba نص القاتل في محل النزاع هذا هل هذا الكلام يحتاج الى تعويل يعتمد التاويل لا يعتمد التاويل لانه النص قاتل في محل النزاع ما يمنع اي zai hana ta yin aure kadin kaza ajalu ba قال اخبرنا ba بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها abu huraira da abla dan abbas suka kari juna ilimi mace da mijinta ya rasu sai ta haihu kala abu huraira tuzawwaj sai abu hurairah ce ko da sai da aurenta wa khalid bin abbas abadal ajalaini a a sai a duba tsakanin haihu mutuwan mijin zuwa abadal ajalaini za a samu ta hudu da kwana goma ba za ta yi la'akari da haihuwarta ba a a ba za a samu haihuwar shine fi tsawo sai a yi aiki da shi shine ma'ana abadal ajalaini fa ba'athu ila ummi salama abu hurairah nace kan matsalarsa ibn abbas ya nace kan matsalarsa to ya za a yi sai suka aika wajen ummu salama fa qalat sai ta ce tuwfiya zawju subai'a ce abin da ya faru shine mijin subai'a al-aslami mijin ta yaro fa waladat ba'da wafati zawjiha bi 15 nisfu shahr bayan mijin ta yaro sai ta haihu da kwana 15 bayan mijin ta yaro rabin wata kwana 15 sai ta haihu qalat fakatabaha rajulan sai mutane biyu suka zo suna neman ta da aure suna kutuba wannan saurayi ne da kyan shi da karfin shi wannan kuma ya girma da furfuran sai je karambani shi ma ya je shiga fahattat bi nafsiha ila ahadihima sai ta fi karkata zuwa wajen saurayi din mai karfi din ta fi son shi sai wannan tsohon ya ga cewa ai danginta su yi tafiya bara ya wata dabara sai ce a ba za ta yi aure ba sai in danginta sun dawo فلما خشوا ta bi بنفسها قالوا إنك in na kila ta yara su da kwana goma sha biyar sai ta haihu sai wani saurayi ya zo yana neman ta wani rantsi wani tsoho kuma ya zo yana neman ta sai suka tafi karkata wajen saurayi din to shi dan tijin tsoho sai dabara bara ya ce a bai halatta ki aure ba yanzu har sai iyayen danginki sun dawo daga tafiya watakila kafin su dawo wannan ɗan zai gudu ko ya samu ne da tafi ya samu dama za ta yi aure yanzu shi ba shi da dama ke sai wannan dabara qalat da ta ji wannan magana ita kuma tana son yaro mai mai mai kuruciya fantalaqtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya manzo Allah miji na ya rasu da kwana goma sha biyar na haihu gashi wani ya yana nema na za mu yi aure wani ya ce kaza kaza kaza kaza فقال قد حللت فانكه man شئت قد حللت فانكه ما shi'it an ba كي lasisi ki je ki auri wanda kike so eh? naira nan daga baya ta zo ta yi tasiri kan kuma ai da mutunci da komai na tafiya ne kan mutunci da komai yana tafiya ne kan ya kamata da mutunci da menene da menene in kana da naira ma dole ka durkusa ka gaida wanka babba ba muna goyon bayan durkusu bane abin da ke faruwa ake eh amma yanzu kana da ka samu naira kai ne uban gidan mu har uban ka sai ya durkusa ka sai abin da ka faɗa to tun daga nan rayuwa ta lalace sai aka waye gari kowa naira yake nema ido kai je ka nemo naira ta ba halan ba haram babu halan ba ka samu naira shi kenan kai ne za ka yi abin da kake so kai za ka hau mota mai kyau kai za ka sai duk gida an daga duk gona an daga kai za ka saya kuma ba wanda isa ce ma wani abu kuma makoman al'umma ba na hannun ku sai abin da kuka tattauna kuka sa hannu to shine sai rayuwa ta zama yadda kake gani da banda Allah kuma ba wanda zai fitar da ita cikin wannan hali da ake ciki saboda musulmai sun riga sun zama imani kullum muna maimaita kalma daya awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasrihu imani malam ya san kai mumini ne musulmi ne amma ina ka dauko imani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi taslihu imani mun ga yadda suka tsira ku musulmi kamata ya imani ka ya karfi ta inda babu abin da zai girgiza shi ya za a yi ka samu wannan karfin imani to shi ne sai ka auna ka kano duniyar nan baki daya tun da aka halice ta har ana da kasa babu mahaluki daya da allah ya tsarkake shi ya tsabtace shi ya nuna cewa sai an bi shi za a tsira sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah maraikin sarki da in zai yabi manzon allah sai ya gana da rantsuwa ya ce ba da a'udhu billahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim والنجم إذا هوى والنجم أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم ساعة هويه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم مئة سبتة أنا إيه؟ ما ضل صاحبكم gabaki ɗayansa wa magawa an tsarkake mai wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla kama قاب قوسين او ادنى sai sai mai fa'auha ila abdihi ma auha ma mubhama ma auha abinda ya masa wahayi jibril ma bai sai wajen ba sa'annan ko sai sai mai ma za kan basar wa ma kaza ma ka sabar fu'adu mara ma za kan basar wa ma kaza laqad ra'a min ayati rabbil kubra ya ga alamomi manzo Allah ce balagtu musawa asma'u sarifal aqla ra'aytu rafrafan akhdara na ga shimfida koriya shar karshen kyau kenan a duniya sai kuma cikin aljanna amma duk da shi aka ce ma za a basar wa ma daga an sarkake me idanuwansa ba ka bane ba sai da aka gama wannan duk baki daya yasin wal innaka la min al-mursalin yace me kuma ala musa. mustaqim salati ta ma an anzalna alayka al-qur'ana tashka illa tadhkiratan liman yakhsha duk mutum da yake ake ma wannan baki babu wani makhluki tun daga farkon halitta har ana da kasa da ya samu wannan daraja ko da mala'ika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai samu wannan sa'an Allah ya ce da kai da ni da ita wa in tuti'uhu wa ma ala rasul illa al to sahabbai da imani sai kai wannan sai su ga saba ba manzon Allah kiris halaka sai suka yi imani da shi baki daya sai abin da ya ai mun ga rayuwarsu ko amma yanzu kai wayannan duk suna gaban ka kana karanta wannan jin izahawa ta ma anzalna al-yasi قاف نون والقلم وما يسطرون ما أنت بني نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير دو أن باكي musulmi yanzu ka ga manzo Allah suna manzo Allah kana da kireta da an ce an bude siyasa da an ce ga makami da an ce ga kuɗi da an ce ga komai sai ka manta da komai ka sheka da gudu ka biyu wa'annan duk baki daya wai me zai hana ka halaka waye ne tsiratar da kai daga halaka an tara an samu kudin an tara ba shi da amfani bakin mutum duk kudi ba shi da amfani wajen sa tarawa ake yi sai da ce ya mutu ya bar kaza ya mutu ya bar kaza ya mutu ya bar kaza ya mutu ya bar kaza ba wanda zai mutu ya bar biliyoyi ko miliyoyi ko tiriliyoyi yana da dan da ya amince da shi akan miliyan ɗin babu wanda yake da amince inda da shi da shi da ya huta ya bar madan kasuwanci amma ko dole ka mutu ka bar biliyoyi kuma ana tara dukiyar baki daya wa ya samu kwanciyar hankali da ya zama shugaban dan siyasa wa ya samu kwanciyar hankali da ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko ya zama mulki ko ya zama sarauta wa ya taba samun kwanciyar hankali don waɗannan abubuwa baki daya abadan babu abu ɗaya da ke sa kwanciyar hankali a cikin waɗannan ko bada nutsuwa suna taimakawa ne in sun samu jagora jagoranci sai su taimaka maka ji daɗin rayuwa an fahimta ana fahimta wa'annan magana eh sa'an sai Allah ce Allah zina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikr amanu imanan sahihan awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani ce zina amanu wa tatma tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi tatma tatma'innu yanzu imanin ya zama gashi kowa yana karanta yana ji kuma ya sa haka ne amma da an ce an shiga siyasa shi siyasa ta halatta ma abinda shari'a manzo Allah ya haramta sai ka halatta ta haramta ma abinda manzo Allah ya halatta sai ka halatta wallahi ka zama kana ta ma siyasa siyasa ta zama dagutu sai mulki ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ya haramta ma abinda ka ka zamo kana bautata ma wannan mulki wannan kujerar wannan duke wannan kudin baki daya abinda bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zama in nasara najran fa qala ittakhadhu ahbarahum wa min dunillahi arbaban min wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ilaha illa qalu ma saboda nasara na jira ne suna jin larabci ai da manzo Allah ya karanta musu ittakhadhu ahbarahum wa arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai suka ce ma abadnahu ai ba bautata musu muke ba muna bin su ne sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah haramta ku halatta ba sa haramta muku abinda Allah halatta ku haramta suka ce eh haka na faruwa fa qala fatilka ibadatu ai bautar ke ai bautar ke to shi yasa rayuwar ta zama maka yadda kake kallon ta ka yi siyasa ka samu kuɗin, ka samu mulki sai Allah ya cire wani zare wani silsila wani abu a cikin zuciyarka ne nutsuwa da kwanciyar hankali babu har abada kuma Allah ya kiyaye sai in ka sake dawowa wajen wa in tuti'uhu tahta wa ma 'ala rasul illa al-balagh saboda abinda Allah maraki sarki nuna mana game da jagoranci kenan يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه سيسيني هدى للمتقين سواء الذين ويقيمون الصلاة ويتنى الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفتون shugaban dan Allah kaji za ka kana ƙuri'a kana kirga waɗannan abubuwa guda biyar allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yutuna zakata kaza kaza kaza kana wanda aka ce gwamna ko sarki ko shugaban kasa aka ce dukiyarsa da yake mallaka halak malak ya ba da zakka a ciki to dukiyar kasan ba da ake ɗaya ba ana fita da shi an taba shekara ta kewayo aka ja ka ba aka ce ga zakka a ba yan local government ka za zakka na yan labaiwa ne an taba yi to shi na rayuwa yadda ka ganta haka za ka haɗe haka za ka samu a cikin ta har illa ma sha Allah saboda kai da kanka ka zaban ma kanka aka sun abin da Allah ce ka zaba to nan ne ko za ka ce ka shiga cikin abin da ka samu kanka a ciki ayoyi na alkur'ani innal insana khuliqa halu'a idza masa sharru wa idza masa khairu manu'a sai Allah ya ce abu takwas illa kaza illa kaza illa kaza illa kaza wa'annan abubuwa baki ɗaya zaka kada ƙuri'a su zaka kalla in ba gaba wallahi zaka yi kuka duk abin da aka yaudare zaka yi kuka wanda aka ce cire zakkan kudin shi bayan zai nemi kudin kwaiboye? ba zai nemi kudin kwaiboye to amma rashin karfin imani akan abin da ka sani shi ne sai ba turawa su tare maka hankali ka rikici ka rasa abin da kake ciki wannan zai tare maka hankali ka rikici ka rasa abin da kake ciki saboda mai kullum kana karantawa a wani ma ya ji ma'anar mukallafi tasihu imani kai kanka ka fara fahimta ka kasa fahimtar yaya za a yi tasihu imani ne ya ake ya za a yi tasihu imani ba ka sani ba da Allah ya fara fili makhluki ɗaya Allah ya cire ya wanke komansa da kwakwalwarsa da harshensa da komansa baki ɗaya ya ce shi fi kowa ka bi shi sai kuma zama ka kauce ka bai shi ka je ka bi wani abu daban kuma ka ce bukatar da za ta biya Allahumma haza mustahilun lan kuna abadan ba zai taba kasance ba saboda ba wasa Allah ke ba da wasa Allah ya zama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كساك فاك تاكي سنة شرع السا كبسا زوتيا كبي يهود النصارى كما كل كنا جوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين sannan kuma ka ce za ka ci nasara ko bukata ka za ta biya mustahil hasa an halarta franki himan shi ta ko to sai mai dattiri mai furfura ya ji kunya ke nan ko da ya ce ai ba za ki aure ba sai dangi ki sun dawo daga tafiya eh, dabara ya yi da ya ga ta su biyu suka neme ta sai ga ta fi karkata wajen mai kazar-kazar din mai jini a jika sai ce dabara ya ce ai yanzu bai halatta ke aure ba sai dangi ki sun dawo daga tafiya sun je lagos bar su dawo sun je sokoto sun je bar su dawo da kila bayan wata uku wata uku kafin su dawo ya sai wani sai ta tashi ta dauki zaji ta daura akan me za halan aure ya manzo allah manzo allah ce zaki yin aure je kike aure wanda kike so so me kenan za a yi sai ta sai buki sai buki to dan tijo kuma sai me zai hakuri zai zai da wata ko ya zai rina gemun shi ko ya yi baki shi ma ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم